Shugaban na Nijar ya yi wannan tayin ne a yayin wata ganawa da ya yi da takwaransa na Italiya Sergio Mattarella a ziyarar da ya kai a ƙasar italiya Nijar na daga cikin barauniyar hayyar da matasa Afirka ke biyu don zuwa Turan. Shugaban na Nijar Bazum Muhammad ya ce. Ƙasashe yankin Sahel na da tarin matsalolin da suke fuskanta, da haka lokaci yayi da ya kamata shugabannin ƙasashen Turai da na Afirka za su zauna domin lalubo hanyar magance matsalar kwararra bakin haure zuwa nahiyar Turai. Da haka nake ba da shawarar a shata wata yarjejeniyar iyakance yawan ma'aikatan da Turan ke bukata, domin yin hakan ne zai taimaka a warware matsalar tururuwan da bakin hauren ke yi Turan a duk shekara, wanda suke jefa rayukansu a cikin hatsari, wanda da dama daga cikin suke rasa rayukansu. Shugaban na Nijar ya ba da misali da manyan kasashen turai da ke bukatar ma'aikata a masana'antunsu. Misali kasashe kamar Faransa, Spain da Italiya suna bukatar ma'aikata a masana'antunsu wanda idan an tantance adadin da suke bukata za a cimma matsaya a tsakanin kasashe da takwarorinsu na Afirka na tura waɗanda suka cancanta yin aiki a masana'antun kasashen turai. Tuni dai tsofaffin waɗanda suka yi safarar bakin hauren suka yaba da shawarar da shugaban na Nijar ya bada gani yadda dubban matasa ne da suka bar wannan sana'ar ke zama rashin tabbas Ahmadu Umaru shugaban tsofaffin masu farar bakin haure. Lalle wannan abu sai mu ce mun yi marhaba da shi ya yi kyau saboda wannan mutane sun jima suna jiran wanga abu yau kusan shekara bakwai suna nan suna zaune musamman ma masu motoci wanda suka yi asarar motocinsu kuma sun yi zama cikin gidan kasu to wannan muna marhaba da wannan irin jan kokarin da ya yi da ya tunanin cewa da dalle akwai mutane wanda suka bar wannan aiki kuma suna da bukata a taimaka taimaka musu da wani aiki don a rage yawancin mutanen da basu da aiki cikin jiha agadis mutum dubu biyar ne kuma cikin waɗanda aka ba sun tashi kamar mutum dubu da ɗaya wanda suka ɗan samu wannan tallahin kenan har yanzu akwai dubu biyar da sittin da wani abu wanda har yanzu cikin jira suke tunda babu wanda abu wani abu wanda ya zo musu dangance da haka nan A kowace shekara ana samun dubbai 'yan kasashen Afirka musamman ma Afirka ta yamma da ke jefa rayukansu cikin hatsari a ta ruwa ko Sahara da zumar zuwa Turai don samun ingantacciyar rayuwa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar.